يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa ranar uku yau muna ranar uku ga watan rabiul awwal shekara ta 1438 da tara kai da hijirar banzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 22 ga watan 11 shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mai littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na sha uku babu bayani kasarati turuqil khair ko babun fi bayani kasarati turuqil khair babin da ke bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci inda za mu tashi hadisi na 138 daga farkon littafin zuwa inda za mu fara yau a kuma babin da muke ciki za mu tashi akan hadisi na 22 an abi muhammad an karbo daga baban muhammad abdullahi bin amr bin al'as abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya da su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace arba'una khasla halayya guda arba'in a alaha wacce tafi kowace daraja da matsayi cikin halayyar guda arba'in manihatul anzi kyautar nonon akuya mamin amilin babu wani bawa da zai zama ma'aikaci da yake ya amalu yana aiki bi khaslatin minha da ɗaya daga cikin halayen da ɗabi'un nan guda arba'in raja a sawabiha yana mai fatan samun sakamakon abin da i daga Allah wa tasdiqa maw'udiha kuma yana mai gasgata alƙawarin da Allah ya yi game da wanda ya aikata wannan halayya illa adkhalahu Allah biha aljanna ta ce sai Allah ya shigar da shi aljanna a ta dalilinta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi almaniha fassara abin da ake nufi da maniha da ta zo a cikin hadisin an yautiyahu iyaha shine mutum ya ba da dabbarsa ga wani biya akula labanaha don ya sha daga nonanta thumma ya ruddaha ilai sannan kuma ya dawo da mai ita a bassa wani hadisi shine wanda za mu bibiya a matsayin karatunmu na yau insha Allah ta'ala sahabin hadisi shine abdullahi dan amr dan af masa alkunya da abu muhammad baban muhammad ƙabilarsa ƙabilarsa ɗaya da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ba ƙurai shi ne wannan sahabi ya yi hijira shi da mahaifinsa amr dan as kafin a buɗe garin makka ma'ana daga cikin waɗanda suka samu matsayi da martaba ta yin hijira kafin a kai ga buɗe garin makka a dakatar da yin hijira daga makka zuwa wani guri ya musulunta kafin babansa mana ya riga mahaifinsa shiga musulunci wannan sahabi abdullahi bin amr bin al'as sahabi ne mai yawan kokari a addini wajen harkar abin da ya shafi ilimi da kuma abin da ya shafi ibada waɗannan dama su ne jigon addini ilimin mai addinin in kuma an yi ilimin a aiwatar da shi ta salon allah da shi gaba ɗaya addini ya dogara ne da wannan ilimin sanin me Allah yake so a yi mai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya koya sai kuma aiwatar da aiki da wannan abin da aka sani to wannan sahabi ya yi fice a duka biyu mai kokarin yin ilimin addini ne mai kokarin yin ibada da abin da ya sani na addini ne ya rawaci hadisi 700 cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani abu da zai fito mana da ibadar wannan sahabi nan gaba kaɗan a karatunmu na wannan littafi da muke yi na riyadu salihin za mu kai ga wato ainihin babi na gaban wanda muke ciki wanda a cikinsa imamun nawawi ya kawo hadisi da ke bayanin yadda ibadar wannan bawan Allah take sahabin annabi Abdullah bin Amr bin al-As a hadisi na 150 yake cewa أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء عبد الله دان أمر دان آس إيش أن بيوى النبى لاباري أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ma ishtu an bawa wa annabi labari cewar ina cewa na rantse da Allah zan rika azumta yini duk rana zan yi azumi kuma zan rika wa dare duk dare zan wa dare muddin ina rayu kagan ba mai juriya ba mai karfin halin ibada ba wanda zai yi ko niyyar ma yin har ma iya rantse cewar zai yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما tsira da دا منتي الله ثبتا gare shi yace anta alladhi taqulu zalika kai ne kake faɗa haka labari ya zo min cewa za ka rika wa dare za ka rika azumta yini haka abin yake kai ne ka faɗa haka fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi sai na ce da manzo sallallahu alaihi wasallam tabbas na faɗi haka babana da babata fan saka ya manzon Allah ba zan ja ba na faɗa hakan da na faɗa ɗin ya faru na faɗa haka ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fa ka la tastati'u zalika sai shi ba za ma ka iya hakan ba a ce duk dare sai kai wa dare biyi ne sai ka yi azumi ai ba zai ba ba sauƙi ne da hakan ba fasum wa afdir barin tsora ka akan koyarwa ta ka yi azumin wata rana ka ci a wata rana wannan waƙo ka yi bacci a wani sashi na dare kuma ka yi tsayuwar dare a wani sashi na dare wasu min ash-shahri thalathata ayyam wari kwana uku a wata kai an ya wadatar fa inna al-hasanata bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki da bawa ana ba shi lada goma kenan duk rana ba ranar da gari zai waye ba a baka lada guda ba in ka hada tsawon kwanakin wata guda talatin ba ranar da baka samu lada ba in kai azumi guda uku wa zalika mithlu siyamid dahr in kai haka kamar ka azumci shekarar duka domin duk wata in kai uku kana da ladan kwanakin nan guda talatin duk wata in kai azumin uku kana da kwana talatin na wannan wato ladan da ka sai zamanto duk gaba daya kwanakin shekara ba ranar da ba a baka ladan da za ka samu dalilin wannan azumi da kai guda uku fa inni utiqu afdala min zalik ice sai na nace da manzon Allah zan iya fiye da haka qala fa sum yawman wa aftir yawmain sai ce to tunda haka ne kayi azumi na rana guda ka huta kwana biyu kenan a duk sati mutum zai azumi nawa in zai eh yayyau gobe jibi ya ki yayyau gobe jibi ya ƙi kaga zai iya guda uku a sati kaga an taso daga yin uku a wata an dawo da shi uku a sati kenan a wata ya yi kamar guda sha biyu ko yawo قلت فإني أطيق أفضل من ذلك سنتي da manzo ai zan iya fiye da haka da ya faɗa manzo cewar zai iya yin fiye da haka to sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi fasum yawman wa afdir yauman to ka yi azumin rana guda ka ci rana guda ka raba shekara biyu rabi azumi rabi ci da sha kazalika siyamu dawud alaihi salatu wasalam ko sallallahu alaihi wasallam irin wannan azumin na a yau gobe a sha irin sa ne azumin annabi dawud amincin allah ya tabbata gare shi wa huwa a'dalu siyam shine azumin da yafi wanda zaka iya yin kaso mai yawa a kwanakin shekara wa fi riwayatin a wata riwayar huwa afdalu siyam shine mafificin azumi fa qultu fa inni utiqu afdala min dhalik ni ku sai nace da manzo sallallahu alaihi wasallam ai zan iya fiye da haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la afdala min dhalik sai manzo tsira da mace Allah tabbata gare shi ce ba azumin da ya wuce haka a musulunci wanda za ka yi kaso mai yawa ba sama da irin azumin annabi dawo kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha ولأن أكون قبلت الثلاثة al'ayyam ce da na kasance na karbi kwanaki ukun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa allati kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗa mu ahabbu ilayya min ahli wa mali da shi ne abin da fi soyuwa gare ni fiye da iyalaina da dukiya ma'ana yana da na sanin ina ma shawar da manzo ya fara bashi ita ya aiki da ita cewar kai azumin kwana uku duk wata ya wadata saboda a ƙarshen rayuwa ya samu kansa a cikin halin damuwa na ya ɗauko kansa abinda kuma yanzu ba zai iya ba kamar da yake da mala ya ɗora ya ce wa fi riwaya a wata riwayar manzo yake cewa alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumun layl shin ba an ban labarin kana tsayewa kana wato azumta yini kana tsayewa dare ba qultu bala ya rasulullah yake sanace haka abin yake ya manzon Allah qala fala taf'al sai manzo ya ce kaka ƙara yin haka idan zama daddare sai kai tsaye dare biyu ne sai kai azumi kaka sake yin haka baya cikin koyarwar wato musulunci sai ta yi shi sum wa aftir kai azumin wasu ranaku? ka sha ka ci a wasu ranakun Wala wa qum kai baccin ka wani lokaci cikin dare ka tashi kuma kai tsaye dare a wani lokaci cikin dare fa inna li jasadika alayka haqqa gangan jikinka tana da haƙƙi akan ka naka kwanta ka huta wa inna li aynika alayka haqqa idan kana da haƙƙi akan ka na yarinta wa inna li zawjika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi akan ka na biya mata buƙatar sha'awa da zantawa da ita da kasancewa ga ka ta har ka ɗebe mata kewa wa inna li zawrika alayka haqqa baƙonka ma da ke ziyartar kaina yana da haƙƙi a kanka wa inna bi hasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathati ayyam ya isar maka karka azumtar thalathata ayyam azumin kwana uku duk wata fa inna laka bi kulli hasanatin ashara amsaliya duk kyakkyawan aiki idan kai na azumin rana guda za a baka lada goma zai ɗauke maka kwana goma kana samun lada fa inna zalika siyamu dahar hakan daidai yake da ka azumci shekara fashaddatu fashaddada alayya yace sai na matsa wa kai na ce zan iya fiye da haka manzo ya faɗa min mai tsananin da na zaɓar wa kaina in na ce zan iya fiye da sai ce to yi ka in na ce zan iya fiye da sai ce to yi ka ni na jawo aka matsanta min ni na matsa kaina na samu matsawa qultu ya rasulullah yace sai ce ya manzan Allah inni ajidu quwwata ni fa ina ji na da karfi qala sun siyama nabiyillahi daud yace to haka ne kai irin azumin annabin Allah daud wala tazid alaihi kada ka ƙara sama da na annabi da'ud qultu wa ma kana siyamu dawo, sai nace da shi to ya shi azumin annabi dan yake qala nisfu dahar yace yana azumtar rabin shekara rabin kuma yana ci yana shi in kai yau gobe ka sha kai gobe kai ba kai ci gata to zai baka kai azumin kwanakin shekara rabi ka ci ka sha a rabi fakana abdullahi ya sai sahabin annabi abdullahi dan amr ya kasance na cewa ba'da ma kabura ba'da ma kabira bayan ya girma shekaru sun cin masa ya tsufa ya laitani na qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma na karbi saukin da manzon Allah yin ina da aminci Allah tabbata gare shi a wata ruwayar manzo yake cewa alam ukhbar annaka tasumu dahar ashe ba kai aka bar labarin kana azumta shekara ba wa taqra'ul alqur'ana kulla layla kana sa qur'ani a gaba duk dare sai ka ga bayan sa daga bango zuwa bango kun ga wannan ruwa tana fito cewa ba wai kawai sallar kawai ike ba a da karatun alqur'ani fa bala ya rasulullah sai ce masa an yi haka ya mazan Allah ba ƙarya ba ina yi walam urid bi zalika illa khaira amma fa ni ban nufi wani abu da yin haka ba sai alkhairi ni alkhairi nake nufi da haka ban yi da niyyar zuwa da addinin musulunci wani abu ba tsakani da Allah nake qala wa sum sawma nabiyillah to ko da zaka yi kai nufinka alkhairi to ga yadda aka tsara a addinin alkhairi fa sun sauma nabiyin lahi dawud in za ka yi azumi kai irin azumin annabin allah dawud fa innahu kana a'abadan shi shine mafi bautar mutane cikin bayan allah waqra alqur'ana kuma ka karanta shi alqur'ani fi kulli shaharin adwat ka kakkasa shi Idan zama za ka iya izo sittin ɗinsa a iya wata kenan din rana ka izo na biyu ka izo biyu din rana قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك haka. شاء faɗa min الله ذلك ya fi wani. من أبن دي إخوان قال فقرأه في كل عشرين شتو shi تاشي دكوانا ashirin. duk kwana ashirin bibi nan da za su samu na kwana goma da aka cika talatin dauke suka kara wa ashirin ɗin na kwana ashirin sai zama da rana za a izu uku ko zai kai uku na uku ko to zai zai uku kai uku da rana ta ke uku sai sha biyar ne a kwana sha biyar ne zai ba da uku uku a ashirin ne sittin sittin sau uku uku uku sau ashirin ashirin uku sittin haka yake daidai ne ƙala ka ƙirawo fi kulle ashirin ce ka karanta duk kwana ashirin قلت يا Allah, ya سنتي Allah in ne يا النبي ku إني أطيق أفضل من iya fiye da haka. qala faqra'hu fi kulli ashr to karanta shi duk kwana goma an taso daga talatin an ashirin daga ashirin an dawo goma qultu ce sai ce ya nabi Allah inni utiqu afdala min dhalik sai ce annabin Allah zan iya fiye da qala faqrahu fi kulli sab'in to karanta shi da sati a kwana bakwai ka hada wala ta tajid ala zalika kafa ka tsara a haka fashaddatu fashaddada alayya na matsa ya matsa mu wa qala li li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da mun ce Allah tabbata gare shi ne yace da ni innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun baka sani ba ko kai tsawon shekaru ko kai yawaicin kwana فسرت fasirtu الذي قال لي النبي صلى sallallahu alaihi وسلم ishe sai na tafi akan abin da annabi ya faɗa min wanda na nemi a faɗa min abin da ya faɗa min falamma kabir da na girma shekaru suka cimma wadittu sai na yi fatan na so a ce an ne kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na karbi sauƙin da annabin Allah annabin Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi to saboda haka har ya manzo yake gaya masa cewar batun abin da ya shafi wato karanta alkur'ani duk wanda ya karanta shi ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba dai ba karatun fahimta kake so kaga kwana uku duk rana mutum ya izu ishirin duk rana izu ishirin duk rana izu ishirin amma ka ci za wannan karatun tiriyan tiriyan a maza gaba din to haka za ka ji ana haɗiyar wata ayar wata kalmar cikin wata haka za ka ji ana tabi kan ƙa'idar karatu to wannan yake fito mana da yadda wannan bawan Allah sahabi na annabi Abdullahi bin Amr yake wajen ibada za mu taƙaita iya haka wajen abin da ya shafi bayanin yadda ibadarsa take Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi Abdullahi bin Amr bin al-As a shekara ta 63 da hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rana. qala Abdullahi ɗan Amr ɗan As ce, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce. arba'una khasla halaye nagari guda arba'in a a'laha mafi ƙololuwarsu manihatul ayn kyautar nonon akuya da manzo yake cewa arba'una khasla yana cewa akwai wasu kyawawan ɗabi'u a musulunci ɗai har guda arba'in a gurin imamu ahmad a tasar waya yana cewa arba'u na hasana kyawawan ayyuka guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci a alaha mafi darajar su wajen samun lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma mafi sa bawa ya samu sakayya mayawaiciya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kyautar nonon akuya malamai suna cewa almaniha kamar da shi malam imamun nawawi ya fassara mana shine a karɓi akuyarka ko ka miƙa ka ga wani ya rika tatsan nonon yana amfani da shi bayan wasu kwanaki da maka da akuyar ya ƙaru ya mori wannan nonon da wato wannan akuya taka take da shi to malamai suke cewa bai takaita iya sai nonon akuya ya kunshi saniyarka da take tatsan nono ka miƙa a gidan makocinka su rika tatsa ko kuma ko baka miƙa ba su zo su rika tatsa suna amfani da ita ko kuma a taguwarka ko akuyarka ko tinkiyarka da ta haihu take da yalwan nono su zo su tatsa su yi amfani da shi da kashi za su yi a fura za su dama su sha a ajiya za su rika wato ibansu suna sha haka har ya ƙare kai dai ka agaza ka ba da aran dabba ka a karu da abin da ke tare da ita na nono ka yi kyautar abin da kake mallaka na nonon dabba to shine mani hatul abu to bazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin abubuwan da ake da su guda arba'in na kyawawan ɗabi'u da addinin musulunci ke tarbiyyantar 'ya'yansa da su mafi kolin samun lada a ciki da martaba daraja a gurin Allah shayar da wani daga cikin al'ummar musulmi nonon dabbar da kake da ita malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rama a cikin fatihul bari yake cewa wannan sanannen abu ne kan cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da masaniyar abubuwa arba'in din nan da ya faɗa amma nan ya faɗi su da kawai cewar ɗabi'u arba'in kyawawan halaye kyawawan ayyuka guda arba'in sai ɗaya iya kawai arba'in din. ba tare da ya ce na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza har ya ƙare su amma da ya ce akwai su guda arba'in yace to manzo ya san su amma me yasa bai faɗe su ba yace i abin da yasa saboda ma'anar da ke tattare da rashin faɗar na shine mafi amfani gare mu za mu je mai ta bibiyar abubuwan da musulunci ya koyar a yana kyawawan ɗabi'u irin su sakin fuska ga ɗan uwanka musulmi irin su amsa sallama idan ɗan uwanka musulmi irin su yi masa sallama idan kai ka je ka same shi irin su yi masa nasiha irin su zuwa ka dubo shi ba da lafiya da abubuwa ga su nan rututu har ma sama da arba'in ɗin. to sai bai faɗa ba dan mai ta bibiyar nau'o'in waɗannan ayyukan alkhairi muna yi don muna so mu haɗa arba'in ɗin da manzo ya faɗa ko amma ana cewa da kaza da kaza da kaza da kaza to ko kokari za mu yi da iya 40 din nan ba za ma fita daga 40 din ba wani ma ba lalle ya kai ba shi ai an faɗa na yi kuma 20 daga ciki na ci rabi ko a tunda na 30 ai na wuce rabi amma sai na yi sauran to ɗabi'a nan adam irin wa. lalaci da wara abu kun aka ce ga wani abin da ya fi sai ko ya tare a nan da haka malamai suka ce manzo bai faɗa ba don gudun kada in yi tantance mana su a kuma ƙaurace wa sauran waɗanda ba su ɗin ba kuma su ma suna da nasu amfani da mahimmanci sau da haka abin da ake so bawa a babuka na alkhairi da ayyukan kirki ya bibiye su itai kada ya waru wasu ya bar wasu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce kawai halaye kyawawa guda arba'in mafi ɗaukakar su kyautar nonon dabba to da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi darajar waɗannan halaye guda arba'in da ɗabi'u da musulunci ya koyar da 'ya'yansa su kyautar nonon dabba akuya ce tinkiya ce saniya ce a taguwa ce wannan amsa da manzo ya bada cewar kuma shine abin da yafi yayi daidai da sa a amsar da ya taɓa bayarwa ga wani sahabi nasa da ya masa tambaya shi ma dai hadisin wannan sahabi da muke karanta hadisinsa abdullahi dan amr dan as shi ya rawaice shi imam al-bukhari ya fadda hadisin cikin sahih bukhari cewar wani daga cikin sahabbai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya da shi ayyul islami khair wani aiki ne cikin ayyukan musulunci ya fi da zan yi shi don zama ina abin da yake mafifici a ayyukan da musulunci ya zo da su faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to da imu ka riƙa ciyar da abinci wa taqra'u salam karɗa yin sallama ala man arafta wa man lam ta'ri ka duk wanda kasan cikin al'ummar musulmi da ma wanda baka san shi inda musulmi ne kai masa sallama to sai zaman to a wannan hadisin manzo ya ambata cewar ciyar da abinci shine mafificin aikin da bawa zai a musulunci wanda yake da alaka da taimaka dan uwansa musulmi in ka taimaka musulmi abin da zai karfafa ai magana ce ta samu ya waitar bin Allah ga wanda ya samu karfin da zai samu damar ya ba Allah ai shi dama musulmi kokarin sa ya zai samu yardar Allah to sai kake ba su abin da za su samu karfin da za su ba Allah to ka yawaita wa kanka lada na waɗanda ka suka ba Allah kana da sakayya da ladan abin da suka yi na bautar Allah banda nasu da za a ba su saboda haka wani shine muhimmancin ciyarwa kaga a wannan hadisi da yake cewa ka ciyar da abinci ai ba ta iya nonon dabba ba ko in dai za a samu abin da za a ci rayuwa ta gudana da shi to in ka ciyar za ka samu wannan lafi ka yi abin da ya fi to amma wancan lokacin abincin ba sama da irin waɗannan a samu nono ɗin lafiyayye a tatsa a sha ibaka maiku ibaka abin da jiki ke bukata na abinci da haka a nan manzo ya ce mani hatul an a nan ko manzo ya ce tufi imu ta'a ka je ka ciyar da abinci to wajen wannan ka ciyar da abinci ko kuma kyautar nonon dabba din to akwai buƙatar a ce mutum ya bi abin bisa tsarin da ba zai zama an cutu ba a shari'anci za ga akwai wanda suke ciyarwa yanzu amma salon da suke bi na ciyarwa sai kuma ka ga da matsala sai ga wato mata sun zo sun tare a kofar gida da dazo wata na tunkuɗa wata wani ya fada a fita kansa ma da zama zama dalilin rasa shi ya mutu ko ta mutu ko idan mutum yana bibiyar inda yake haka za irin a da kai irin wannan tafi ka nemi magidantan da suke da masu bukata ta a ci a sha ɗin a ƙarƙashin su kai abincin can in ma baka da bukata ka basu kuɗin ka a tafi da kuɗin ta wata hanya daban ɗauki abincin kai irin wannan gidaje akwai gidan da suke kwana ba su ci ba mai gidan bai kawo bare a ci to duk irin wannan ka je ka bada abincin su ci na kuma a zo a tare a kofar gida a yi dandazo a kashe layi kuma garin turmutsu mutsu da turai kada ya kare ba a samu ba a kashe wani ko a raunata shi an fahimta ku don kada ka rin neman lada kuma ka je ka samu laifi wasu kuma sun daina zuwa ko ina nan ne su tare ba su inda za su suna jiran a fito da shi da rana suna fito jiran na safe suna jiran na dare sun daina zuwa aiki sun daina tafiya wani abin kirki to na kawo kashe zuciya ne kwata-kwata mura to ba haka aiki nufi ba a musulunci saboda haka za ka iya kyautar nonon dabbarka ga wanda daga cikin al'ummar musulmi makoci ne a aboki ne a dan uwa ne da ke da buƙatar wannan nonon da zai samu rayuwarsa ta gina da shi kai a abinci kake da shi wani wannan za ka iya tura gidajen da suke da buƙata kai wanda daga cikin mafi kyawun mafi daraja mafi kolin ayyukan addinin musulunci da ba zai yi samu Da ya bangaren kuma wani hadisa aka ce da mu sai kuma sallama ga duk wanda ka san shi da wanda baka san shi ba cikin al'ummar musu. bangaren abinci ya gina gangar jiki a samu abu Allah bangaren sallama isa sakin fuska da walwala tsakanin al'ummar musulmi ya roƙa maka Allah ya tabbatar maka da aminci ka roƙa masa Allah ya tabbatar in kuka aminta dama dai rayuwar dama abu biyu ce Allah zai atsamahum min jo'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su abinda za su yi maganin yunwa kuma ya amintar da su daga tsoho haka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abinda za a ci shi ke sai komai na garawa ana cewa ba abinci sai kowa ka zai lakwas kaga mutum kamar ka taba shi zai faɗi yunwa ta ci karfinsa a an samu abinci kuma ba kwanciyar hankali kowa sai fargaba kana takale da fiya wuta sai kowanne da harbi ne koko ko irin yadda aka lokacin boko haram da mutum ya taka da fiya wuta na ba daram sai kowa ka za firgici an juya ta yana harbi yake an zata harbi ba kwanciyar hankali to wannan yake nuna cewar in dai aka tafi akan wani tsari to za a samu sakayya da lada mafifici saboda an ɗauki salon samar da abin da za a ci a sha al'ummar musulmi hankalinsu ya kwanta kuma an basanin za a samu aminci kowa ya da kowa ba ka fargaba wanda za ka ci karo da shi bai fargaba manzo shi gaba cewa mamin min amilin ya amalu bi khaslatin min ha ba wani ma'aikaci da zai aiki da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u na musulunci guda arba'in raja a sawabiha yana mai fatan samun sakayyar abin da ya yi wa tasdiqa maw'udiha ina kuma mai gazgata alkawarin da Allah ya yi ko manzo na sakayyar wanda ya aikata wannan aikin kirki illa a adkhalahu Allah aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna da wannan abin da ina. illa adkhalahu biha aljanna ba sai sai Allah ya shiga da shi aljanna to wannan gaba abin da manzo yake cewa ma min abin nufi babu wani mumini da zai kwatanta yin aiki da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un nan kyawawa guda arba'in na musulunci domin baka sa mumini ba zai iya ɗaukan wani mumini ma in ya zai samu wanda ba haka ba a sai wanda ya imani da Allah ne in yayi waɗannan ayyukan na addinin musulunci zai samu abin da ake samu na sakayya da lada daga wajen Allah domin kafiri sakamakon kafircinsa duk abin kirkin da zai yi ba zai more shi ba lahira iyakar cin gajiyarsa da shi iskar da ya shaƙa ta Allah ruwan da ya sha na Allah abincin da ya ci wurin kwanan da yake samu shine ribas suturar da yake sa amma a lahira bai da rabu ta saboda haka abinda mazo yake nufi babu wani bawa mumini da yake ba da gaskiya da Allah da zai ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan ta'adu da halaye guda arba'in ya ɗabi'antu da yin wannan ɗabi'a tsakaninsa da Allah face sai wannan aikin da iya zama dalilin shigarsa aljanna da manzo yake cewa raja a thawabiha ina mai fatan samun sakayyar abin da ya gabatar na wannan kyakkyawar halayya daga wajen Allah shine raja a thawabiha ba manufarsa ya cimma wani abu daga cikin manufofi na duniya ba ba burinsa wani abu a rayuwance ta duniya ba a tsakani da Allah kada ya zama nonon dabbar da ka bayar ga makota ko ga jama'a gari suke tatsa suke sha ya zama kayi ne don a saka cikin gwarzon shekara ko irin yadda yake faruwa ai gwarzon shekara a daimunan nahiyar afirka ko a najeriya sai wani domin duk rana ana tatsar saniya kaza a sha kyauta daga shanunsu haka kai zama wannan ce manufar an fahimta kai zama kayi haka ne saboda ka samu wani bangare a cikin gwamnati a ce eh ai dama irin ku muke nema zo kai ma wannan bangaren ka rike idan ba wannan ce manufa kai kai ne dan Allah ya yarda da kai ya karɓi abin da kai shine raja a sawabiha wannan shine sharadin in kana so ka cimma wannan zama fitowar kayan aiki mafi kola musulunci ka dace da abin da za ka samu wato aljanna ta zama allah ka nufa da abu ba wata manufa daga manufofin duniya ba cewar da manzo'i wa tasdiqa mawdudiha kuma ya zama duk da kayi dan Allah fatan ka samu lada a gurin Allah to ka gaggata abin da Allah ya alƙawarin za a samu an yi wannan abu tunda ai wasu abubuwan da manzo yake faɗa da irin ɗabi'un na musulunci ina cewa wanda ya kaza Allah zai saka masa da aljanna wanda ya kaza za a wato datar da shi da samun kaza a ranar lahira irin haka misali kamar soyayya saboda Allah da manzo yake faɗa cewar mutum bakwai Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwa al'arshinsu ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshinsu a cikin waɗannan mutane bakwai sai manzo ya lissafo da mutumin da mutum biyu da suka yi ƙauna ga junansu tsakani da Allah ko kaga an nuna cewar gasa kai da za a yi masa me alƙawarin da Allah yi sanya shi a ƙarƙashin inuwa al'arshi ko haka mutumin da zuciyar tara ta yi da masallaci shine sharan masallaci shine gogoge gilasan masallaci shine kawar da yana shine kaza shi ma sai annabi ce shi ma an masa alƙawari za a tashi a ƙarƙashin inuwa al'arshi to aka ga wannan ibadun suna tare da alƙawarin da Allah yi a kai na abin da za a saka ma da shi irin su cewar wanda ya gina wa Allah wani masallaci to Allah subhanahu wata'ala zai gina masa gida da ya fi masallacin da ya gina a aljanna kaga alkawari ne na wannan abin kirki in kai ga sakai da za a yi to shine manzo yake cewa duk wanda ya aikata wasu ɗabi'a daga cikin kyawawan ɗabi'un nan guda arba'in na musulunci ya kuma gaskata da alkawarin da Allah ya cewar za a samu in an yi wannan ibada ya gamsu ya da tsarin zai samu wannan abu shi ma gashi yayi to Allah zai shigar da shi aljanna ta dalilan haka sanadiyar wannan gaggatawa sanadiyar wannan fatan samun ladan daga Allah Allah ya nufa da shi to zai dace da samun aljanna ubangiji to wannan cewar za a datar da shi da samun aljanna a sakamakon ibadar da iya daga cikin ibadu ya yi don Allah a ta dalilin ya gasgata da irin alkawarin da Allah na wanda ya aikata wannan aikin kirkin wannan duk da haka balala ce ta Allah domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa shi kansa a matsayinsa na manzo aikinsa kadai bai sai sa shi samu aljanna ubangiji da yake cewa da sahabbai ko dai ku dage ku yi kokarin yin daidai babu wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai suka ce manzon Allah har kai ma da kafi kowa kai da baya kai kai ma aikin ka iya aikin ba zai shigar da kai aljanna ba yace hanni sai dan Allah lallabe da rahamas to da aka ga mana cewa bawan in ya da gaskiya da alƙawarin da Allah ya yi akan wani kyakkyawan aiki da ya aikata kuma e fatan samun ladan wannan aikin da gurin Allah Allah ya nafa da shi Allah zai shigar da shi aljanna ta dalilin wannan wannan sababi ne amma falala Allah ce za ta sa ya samu aljanna an fahimta ko ba an tsar aikin ne zai samu to wannan shine malamai suke cewa wanda idan muka tsatsai muka kalla sai mu ga wani salo da ake so a dora baba musulmi a kai cewa duk abin da zai yi ya nufi Allah ifatan eh, fatan samun sakayya akan abin da daga wajen Allah ya gazgata da duk abin da Allah ya faɗa za a samu ji cewar kamar ya samu to da ne raja kyakkyawan fata a mu'amalar ka da mahalicci ana buƙatar bawa ya zama haka sannan cewa zai samu aljanna kuma ga wani hadisi yana cewa ba mai samun aljanna don aikinsa zalla to ana gaya maka cewar kada ka dogara da aikin ka zalla kar karkarin cewa ai kai ka sha ma irin yadda wasu suke halaka sai ai yanzu bashi ma suke bin Allah ko ba su yi aiki ba za su shiga aljanna saboda iya wanda suka yi ba a gama biyan su wannan halaka ce Ruɗuwa da kai to ba a ba wa kwata-kwata ba nasa bane ya cewar aikinsa bai kai ya samu abin da ike gurin ubangiji na sakaya da lada ba falala ce za ta yi aiki ya cimma abin da ya fi abin da ya aikata kan kuma ya shanta ke yin aiki ya yi ya nufi allah ya gasgata abin da allah ya ce zai ba ya kuma nufi ladan abin da i a gurin allah to zai kai ga samun mafita doktor al abdulmajid da ya zo wannan gaba sai ke cewa to idan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ce da mu duk wanda ya dauki ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda arba'in yake yi ina mai fatan samun sakayyar haka a gurin Allah Allah ya nufa kuma ya gaskata da alƙawarin da Allah yi akan wannan abu zai dace da samun aljannar ubangiji bisa falalarsa to ina ga wanda yake yin abubuwan arba'in duka kaga in ya samu aljanna ma za a kai shi koli zai samu fifiko a cikin allah ba saboda shi bai tsaya iya abu ɗaya ba arba'in ɗin duka ne ko ita ina ga kuma wanda yake yin abin da ya ɗara waɗannan arba'in ɗin girma tun za a iya samun wani abin da ya fifice su misali ai duk wanda zai bada abinci magana ce ta jiki ya gini dan wani lokaci kashin abincin za ko ka yi sallar an amsa an samu aminci an samu kwanciyar hankali cewar ba ka da nufin wani abu na mugunta aminci ma kake wa mutane fa su ma sun maka fatan aminci to ya kai ga a tsamo wanda yake cikin arnanci daga cikin arnanci da musulunci bai kai ba ko ai duk waɗannan abubuwan na ka ci ka sha ka bauta Allah ai sai imani ya zauna ko to ina ga wanda shi kuma aikinsa kullum tafiya ya fito waɗanda suke cikin arnanci su bar zuwa musulunci ko kaga kenan duk abin da waɗannan musulman za su yi bayan sun musulunta na aikin alkhairi kama daga sallah azumi zakka hajji ciyarwa me ina da kamashu a ciki shi sa manzo shi la'an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum da ya ta dalilinka ya fi a tara ma garke garke garke na raƙuma ko to shi ne yake cewa idan an faɗi cewar za a samu wannan sakayyar da ladan a ta dalilin waɗannan ɗabi'u guda arba'in da manzo ifa ɗaya su a dunkule ba tare da ya fayyace mana su ba amma da wasu hadisan duk sun bayyana mana su fata-fata ga su to yana ga kuma wanda ya ɗauki mafi ƙolin abubuwa a musulunci yake yi ya kake ga matsayinsa zai kasance ranar alkiyama za a samu babbar daraja fiye da wacce wanda yi waɗannan abubuwan arba'in ɗin ma zai samu saboda ka ɗauki abubuwa na ƙoli su kake Allah ya samu dace to wannan hadisi ina koyar da mu abubuwa kamar haka na farko a akan yin aikin Allah domin Allah wasu za su yi wani aiki a musulunci na bautar Allah ya zama Allah ka nufa da shi ba wata manufa ta duniya ba hajji ne ka yi don Allah ya bautar da mutane ce wa lillahi ala nasu hijjul bai ba dan a ce da kai alhaji ba ba dan ka ce kai ma ka kere sa'a ba sallah ce ki zama Allah kana ba dan a rika kiran ka sallau ba wani kwana sallah a ba manufaka kenan a'a zakka da kake yi kana yi ne dan ubangiji ya bautar da kai da kai ba dan a rika cikin gwarazan bana ba a to ya zama duk abin za ka yi Allah kan sadaka ce ziyara ce sada zumunci ne kyauta ce ya zama Allah kan duk abin za ka yi kan Allah sannan wannan hadisi na tare da mu tasirin da niyya kyakkyawa take da shi a ibada da annabi ya ce Allah zai shigar da bawan da ya ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda arba'in aljanna sai ya sa sharaɗi idan ya yi raja a tawabiha ina mai neman sakayyar abin a gurin Allah wa tasdiqa mawqudi ina mai neman ina mai gaskata alƙawarin da Allah ina abin da bawa na wannan abin zai bashi kan kaga wanda sai ke cewa lalle idan mani ka duk sanda ka yi aiki ta dan Allah ce to tana da tasiri a aikin idan Allah ka nafa sai ka samu sakai a gurinsa in wani sa ka nafa sai ka rasa abin da Allah zai bayar saboda baka nufe shi ba kuma abin da ka nufa ka hara bai zama lallai ka same shi sannan wani hadisi na sanar da mu cewa ka san samun ladan abin da ka aikata don Allah a gurin Allah da tsoron Allah ya hora ka ya hukunta ka akan kurakuranka duk da kana bin su da wasu abubuwa sau da kafa baya suka ko karta ko illa ga ikhlasin bawa don wasu za ka sace ayin dai kai abu don Allah ka ji komai ka yi abubuwan ka gaban ka gaɗi a ba haka ba a abin da ake so ka yi don Allah kana fatan ya karɓa ma kana tsoron kuma kada ka samu matsalar idan bai karɓa ba inda a baka da damar kai ma da ya karɓa to ka zama tsakanin tsoron da a karɓa aikinka ba da kuma fatan a karɓa maka in ka zama haka to ba za ka fanɗare ba wanda tsoro ya ya sai su kasa komai shi a yadda ake faɗa azaban ta Allah yadda ake faɗar abubuwan nan kai ai magana ma mutum zai sha wahala da kansa kawai kawai mutum ya sallah ba zai sha zai sha ma ba zai sha ba a kakka zama haka kan tsoron ya rinjaye har ka zama kuma ka kasa yin abin da ake so Ka kuma fatan ya rinjaye karkarin cewa kai ka zama sha ka yanzu kwaba ka wani abu ba kana irin cikin yan bada ɗin da aka ce mai wa an ga abin da suka yanci a gafata kai fa kana jin kai ma yanzu fa ka ji wannan gudun a'a kai an eh shi manzo an masa wahayi akan yan bada kai ba an masa wahayin naka abu kai da ma kullum sai ka kafin ka fita da gidan kai kana ma tun ma daga gidanka ka fita sai ka ga wasu abubuwan na haram da ka kawo gidanka banda na kuma kofar gida banda kuma na kasuwa banda kasuma su da babu su fuskanci wannan ba kai tsiraici ko kaso sai ka kalla ko gashi na a fili tsarara ko ina su ko ba su fuskanci wannan ba to kada ka zo ka ɗauki irin wannan rayuwar ta masu jin cewa wai ai su sun gama nutsuwa da ubangiji saboda haka su ba su da wani su a ka zama kana tsoron yi maka azaba ko yanzu bai karɓa ki ka zama kana da kyakkyawan fatan ya karɓa ba ka haɗa biyu to sai ka zama ka kai ga inda ake so kuma hakan ba zai cutar da ikhlasin ka ba sai ka ce a in dai ka dan Allah ai baka dan Allah bane yake sa ma tsoro a ko kayi dan Allah sai ka rika fatan a karba maka baka sani ba ko ba a karba ko kayi wani abu da yasa ba za a karba an fahimta ko sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala falalarsa mai yawaiciya ce sannan jin kan mai yalwaci ne ta yadda ya yawaita mana ayyukan kirki i e, nau'anta wani ayyukan alkhairi kala daban-daban in baka iya wannan ba za ka iya wannan in baka wannan ba ka yi wannan wannan falala ce da kuma jin kana ubangiji gare mu shi yasa kawo wannan hadisi ya sanya shi a babu babun fi bayani kasratu turqil khair babun da ke dauke da hadisan da ke bayani akan yawaitar ayyukan alkhairi a musulunci kafin rutu amsa sallama faɗa wa mutumin da ya ɓata hanyar da zai bi ya je inda za shi abin da ya shafi wato sakin fuska dan uwanka ya ji daɗi in ya ganka ya ji farin ciki da cewar ka saki fuska abubuwa ga suna rututu duk wanda ka ɗauka kake tsakani da Allah zai zama dalilin tafiyar ka aljanna ina ga kuma duka da kai Allah kana ba kuma kowanne ka kyauta ta yadda ake to da ka sai fa Allah fara fadala zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya bamu shi shine karatu muna abin da muka da Allah ba mu ladarsa kuskure kuma Allah ya yi za mu iya kwatanta hadisin nan namu da aka ce in ka ba da dabba ana tasar nonanta ana sha kayi mafi kolin aikin alkhairi daga cikin ayyuka arba'in na alkhairi da mutum zai iya ya samu lada ya kai shi zuwa ga samun aljannar ubangiji ita a iya kwatanta shi da kuma kamar ba da aron babur mutum ya je bukatunsa ya dawo maka da shi akwai bambanci tsakanin ka bani aron babur in je aiwatar da wani abin dawo da kuma abin da zai gina gangar jiki ni kaina an fahimta shi wanda yake gina dan adam abin da zai gina dan adam to sama yake da duk wani abu da zai ba shi wani abu da sai tasa lafiyar ta samu sai nasa jikin ya ginu zai iya kuma an yunkura yi wani abu can daban an fahimta ko wannan ma daga cikin ayyukan lada da har Allah ya zargi wanda ba sa yake cewa yamna unar ma'u wanda suke hana abubuwan taimako na aro ban aran manjagara ban aran guga da Allah a ba mu aran almakashi da makamantansu so da aka aran babar shi ma yana cikin irin wannan ayyukan taimakawa ta'awun wani birri wa taqwa taimaka akan abubuwan da suke na kirki da tsoron Allah ka agaza dan uwanka da abin da bai da shi kuma zai iya amfana idan maka da shi ka ci gaba da waraka ka ayi haka eh, amma gina dan adam na abin da zai ci ya sha sama yake da abin da ya shafi wani abin amfani da zai mora Allah ya samu dace na'am game da wannan ba da arafa shi kuma hmm. idan kuma ka hana saboda tsoron za a lalata maka wani sunan ka da rayuwa tana bayarwa amma ke a kalla ake kawo shi hmm. to ita hana wannan sai ma tana cikin wannan zargin yayin da idan ma kana ba da abin aro ana dawo maka da shi a lalace to sai ka nazarci ka fahimci waɗanda suke lalata da wanda ba sa lalata wanda yin ara yana da da shi kalau in ya zo nema a bashi ya yi ya dawo shi wanda aka bashi na lalata ya zuwa ce tare nan da ka lalata ma baka gyara baka kawo sai ba kai kai mutum kawai ya isa tun nan ana yin haka lalata a da shi to za a samu amfani da shi ba kai ma da za ka zo ka ara ne ma ka haramta min yin amfani da shi wanda kamata ya ce ko a ran kai tsautsayi ya sa lalace to bai kamata kamar masa da shi a lalace a gyaro tunda yana karɓar gyara su ka ga ya ɗan lalace amma mun gyara da ce ba kuma ko a hannu zai iya lalace yi dama ba da goma aka so shi amma ka lalata ka mai kuma ka sake zuwa ka nema ka lalata man da gara kuma ka zo neman tsani a sai a kyashe a hana ka daidai ne tunda an san banda ta kai sau da aka kai baka mura ba wani ba ba zai mura ba zuwa ka ba eh, wannan baka cikin zargi idan mace zama haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك